إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bai bayan su kwe inan na bai cafin guni ramadani jira na bisala da salim da ya kowacin da ko bai tuba wa bai guni ci na ji daidai gani mai cafin gobe mutu ya tsayin tabaci ya yayin shamsiya ba ce tuba bai mutu yana ga insha Allah ya ke ci gaba da tafsiri ba ne ikini tuta ci na ah, <clears throat> ba su kuna karatu ne bibiyi mene suratu tauba wani iya ji karatu da ya tiya bayani munafiki ne na ma maji ji bayani a yake ibuwa ne da gani da munafinci ne, gala aya na jibe da mini ya kura ne te munafiki ne dokun majiji bayani ga gawan sura na jibe ciki bayani munafiki jina a yi sura goyi gide gube wani ne ugwa ya tabbona da misalan nan sura ni na goyi gide gube ya gaga ya ce munafiki jo suratu bakara ali imran Anisa, nisa al-maida al-anfal at-tauba al-ankabut al-ahzab سورة الكتاب سورة الفتح الحديد المجادلة الحشر المنافقون التحريم سورة قوية بوجي بقوي لانا سوفاي كان كان كان كا كا يتمنافقون وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين سوفاي بلا ده مسألة منافقين تقول إذا بيجاي ide bi biciye sifagaji ego ibeci da tace abu ebo iriyan ku ba didi da su kunci tattali a munafiki da na bace a yi mun Allah wa tabaraka wa ta'ala wa yuta aya ne kikini tubo ta ta ce na gaye aya yara ta bi guni ce bana Allah wa tabaraka wa ta'ala ga yi gaga minisifan munafiki bi budan wato kandando aza feti fa ta yi didi ya mumini ji waga kando mumini diga da ku Allah mumini ja giku gama la su kuga no ya gwa ta ji duki ala ga wude kunno no ma go gwa gwa bayan da ci gwa sai bana su kula ala ga kafira yo isa ja yo ne ji kan do a bi sallah sai bi na kagbana a mai wudukiya sai tinan bu ko ga wutu a wudukiya da addini wato tilasu kutu agu kasan wuce bai baya man ji ganne mu ba da wani gaga dukiya ne yawo su kuta guba yi wani ma yi nai ji mutum yamma nan ma bayi nan gana hadisi a nasu da sanar da mai ga inna la la ya mallu hatta ta mallu su kwa abubuwa e igagbayin ladan wa yi na ya sai ito na ga yi lotuna ke lotu gurna yi ga abubuwa ci bello wa amma matuka yi kai buwa ce lo tsakani ba bai su kai su kuma fi ya gaba amma wa inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba aska ibn kathir la disi ne fa da min tafsiru su kai tsulu ne na wali mai koyin din da sai na gali na min ne ne ne dukiya ba mu dan wana lautiya tiya taimako dini wani wuce ya gowe so insha Allah ya ci gaba bi bayani da ayayen ara ta da gutuci قال الله تبارك وتعالى يقول فلا تعجبك أموالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون Allah tabaraka wa ta'ala nayu fala tu'jibuka amwaluhum wa khitabu shaykh Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai bogo al-irada zai so ko ba gani na nayu ne wa ga iya al'umma ji fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum duke munafiki jin aya wa shawa mu igina e ja koye ka fondon da magi je tuyi ji fondon do maje te tarbiya la te kwan sunna ni mu ba ga yo shawa mu innama yuridullah to ce wawa eh dukiya nun ku ya kaya ne be gidan ku nun ku ya ne su ku yi, wawa goma jin azaba li yu'adhibahu biha fi hayati dunya su ku wawa goma jin azaba gani be dukiya gaji rayuwa yin shi abu wata za ka anfusu raya ji mamlutu ya kina ka kwace aluwa wa mukafiruna alina ta ce kafirci Ma ma'ana la jajili alin kafirci <clears throat> man jiga irada na inna ma yuridullah to coci wawa don wajen azaba ta bayyana kewa asalin larabci wani <clears throat> irada filu arada wajuji tadiya jibi nafsi misali bani wa a arattu khaira tadiya mai jibi titaci ne amma yana bibi na muji tadiya bi lami a gumuji yana cila su kuci na tadiya na bibi lamu ci lugal arada na bi fi ne na muji ra muji tadiya bi ta tajuya sai wani su kuma kuma ji ne na kuma kuma ala dalili ne inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biya kuma malaman wace ko shehu da wai <clears throat> ga ga hadhihi min taqadim al-kalam ayan nan wai yayi bayaniyan alaga shido e ga na haƙƙi alaga gozuma e ga na haƙƙi ita shugona bi ma'ana e ba sani ya ga wuce shehu da dole mai yashi man wuce kone yi tukwa tabi wuce ko jayo to na matafsirin tabi mai guji hujja na to age gayi da baki bu a tsoba su rungowa gayi amma ji karatu wata yin sahabe <clears throat> inna ma yuridullah ga sani ya ganne fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum fil hayati dunya bi ma na fila ya ti na na gazu masu mawana nga wa ga Allah bi kwankwan ya abu ma na cuta zamboro shaukata da fala tudibu ka muwaluhum wala auladum fil hayati dunya ijabon nan dukiya ya munafiki gashi da gina je madan gurko yana ga yau shawa mu amfani da dukiya ne da ku yakan mawu da kai su kubana amfani da gidan gurko ne da ku yakan shi shi malla da bayan tarbiya ya ne wani kandon da agaji salati ya nabi wani na a da kwamishiyana kan da agaji istighfar wani na a da kwamishi ya lada eh? so da ne magi jiji tugi jiji mafi bawangi ana alamu munafin duki dukiya wuce ya gya wuce jim gaya wun gaya shawa mu so ya la tujibuka amwalu wala wala wala auladu fil hayati dunya bi shawkatada inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil akhirah so kai wa ga wa azaba bi dukiya ga ja ku ya kana wala fi pa ya azabu ya nga ya fasu kiyama so gbogbo ana wen la wen na yayi na yi wen la wen na gayi ganu ga dukiya munafiki ya yi shawa ma zane ki sokoto da dukiya ya ce ji ba na gani biyu na ga mafi ma ga ai ga gami ce da dukiya da shi na ma fele ga ga goma na wa dukiya da shi na goma ga afi ga je mu ngai wa ويحلفون بالله إنهم لمنكم Allah tabaraka wa ta'ala ga wa yahlifuna billahi in innahum minkum munafiki gaji min ya naji ya jana yahlifuna billahi wa to a afi ji kutibi Allahi ga innahu lillahi munafiki jana minkum ta ce mu mu'mini ji wafi so ko ga gana gana to ga ya bi ya tita jawo ma minkum gaskiya gongai ga munafiki gaji adami ne mu mu'mini ji ba ayayi ne mu mu'mini ji mai yayi kima na ganna munafiki ji yayi sahabi annabi muhammadu ji ma yayi bana ga mu sahabi ci ga mu minkun yo wa ma mu minkun munafiki ji ga tajiye mu ya sahabi ji ba bana n'a min ya sharati ya suhbatu ka ta ga zai sahabi ya annabi sallallahu alaihi wasallam na wayi zana da imani na imani madabi munafiki ne ja ba ko ga da minis sahabi annabi ji ba eh walakin lahum jama'a jayo a to yana yi na kawun jama'a ya farko na nashi da sun da yi na da za da su jayo ale ga gan waji dai da na su kuga idan ne suratu bakara wani suratu bakara to ce ga ga gan wa minan ku da yaqulu amanna billa wa biliyo mila ake wa ma hum bi mu'mini ta ci zawan gi wa da zane ce ga ai ma ji ga Allah ma ni ji ba fakarishe ga ko ga gaskiya kan gaya kawo bawon bi aji imani ha to yana gaskiya ba gari bi abon ne na kare bayani da abon no so ko ga ga ga wuce ne ga gama na ga imani jama jana ada da zaki ba kamar ce ji to kutitu lai wa yahni fi billahi kuma muji ga gama na kawai yanzu ga idamine mumini jo alali amada ba kamar ce lato lato kutitu ga be so ko mu ga Allah mu idamine mumini jo mani ba karatu su ta cike lalle wanda mini sifa yi munafiki zuwa na afe shi kuti shi a yi ba kuti shi yau da su kuje a suratul munafiku na wana ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malu ele ka kuti na yi shi da hannu ga yake ku ke da na yayo a ga yi shi kuti ya ya ake ba na so ba na ya ga ya daji da yayi da ya ci ma ga da tuta eh ke fitina na na daga baya gobe ba na e ne ya ga ya ga safi ala labiye ya ga mini ne ya adon so a ga a da kuti ne jina laje ke kuke ne nan so mu da mini ya ji fiki zo ki go أو يجدون مزجأ da ya ga de ebade eh ba fasara na shehu kata da jinan ba eh, bi malje wannan ga isunin yo aga de bande na gadan au magaratin ko kuma a de pankoro de na lodana pankoro ya pati fuji boye pati boye de au mudakhala ko kuma aga de gushe de ba kokin ba bi mudakhala yo dana bana gadana man ji laube ilmul kira ga kira kamar gaci ba za ga muddakhala ko mutadakhala ko madakhalan ko mudakhalan ko muddakhala to yana yau ba abu ba na ga ga ba nan a kira dukkan abu ka bata na bata bebe to zani su mafulo eh aga na bana gagadana mini ba kwakin bo ga mala shaukata da duk fasara gasar sarbu ya kwa irna kimna qur'ani ga yadin suratul al-anamuna wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtagi nafaqan fil ard nafaq ga ba bin sarab ga ga ba gan bi mudakhala aga je gushe da mun ba kokin ba ta la sabu lawan lawi lay aga jezuma da tugushe wuce ko da tuban koro wuce ko da tuyan ba wuce wahum yajma'un alima hafiza ne je ji kwankwan na aboki go e sudan na ga fassara yana so kuka ga kawun yafraku walakin na kawun yafraku da sudan bai so yana gabe da suna su kuma ayaje da na bana ya sudan aga fo eh ke atani na ile gun wanda ya raya na lubani min sifa munafiki yo wani wannan izaja yo a yebo da su

wa minhum adada munafiki gayo man yalmizuka fi sadaqat a fe bi eh, eh, eh, yirke muna hadisin na ci na bana mai shiga sababin nuzulin ayan na in bai tiya kuwai huwaisa a tamimi a ah, mm, nan ga ya tiya a wari jawaji bata wani abin da shi yau kun annabi sallallahu alaihi wasallam wa ganima ga no ga ganima zana zun huwaisa ce da annabi ga idil eh, fina ya rasulullah ya wuce su ko adalin jini adalci ji tsakani bo ga tibi na kuma zuru ya sare ga anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kala anabi ga wailak wa man ya'dili zalama adi Allah wa biyu kan muhammadu ji adalci za ji adalci hmm, annabi sallallahu alaihi wasallam ga rasul muttaqin eh kan ji a za ji bana adalci zo take ne ya ci ne ya wujujan sai na annabi muhammadu ji bayani fanazalat etu tiga ya bai ga gawo wa mai yalmi suka fi sadaka a annabi sallallahu alaihi wasallam ulawu ga lalle ta wujin nan ga bidde annabi daga izaru hadha wa ashbahu da shi nan ya ga ga dide be mi da Ya etu be nayi chu ya twa fa inna fi ummati ashbahu hadha yaqra'una alquran la yujawizu tarakihim فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم سكوت على دي فيك غنم تاتي زالنجو تاتي دنن nga abedi jamana jimina alumu mbwa fie ba Qur'ani ayo ba Qur'ani ba ama ngbo ko jaga eh wuce ba annabi gaga beti ya faktulu dubuta annabi gaga galaman je gaga yati mashuru yan kitari khawarij jibo nga mai wuga ga fikiu mai uwa fikiu ese na ali eti bici nula ke ki uchu gwa kuna mana munafiki jaye <clears throat> sai bago yi tabo nga ina cin ayan na dayina ele ga annabi sallallahu alaihi wasallam mujahadanin cha wala hadisi na wanda sai bukhari wanda sai muslim min ruwayan da caga na biyu gala kaji khibta wa hasirta in lam akun adil wa zuya no ga mi muhammadu jadalin ta da kami jadalin ta za jadalin ta wa zuya wa jasara annabi fin ga sallallahu alaihi wasallam wale min ne ina su kuji al'umma nan al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ko wa annabi muhammadu guba mini ba wugo be alayhi sallallahu alaihi wasallam na iri yake panu paso abiji na wa paji amma mi tuba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam waga ba qur'ani wace ne na bani isra'ila ji gani bi annabi musa ne to ga bambanci na ka da tsakanin al'umma annabi wana be bani isra'ila na wa daya ele beji bani isra'ila yahudi ja ja fe ko annabi musa be ya ka fe gagaye ba fe gagara gun shi biyo amma ban biya numa annabi muhammadu sabi ji kan dondo ya ga ciwo ya ga zuwa a ga shi tubo ciwo a da zai kpe ciwo na fitona a ga shi shi wa ga gake eluga ya tabo eh, waga gwaso ya lucu wani eboki bo elu atati elu atati abu na kansa abi ma na san da kansa balanta ne elu elu chufuwa Ndi banda tilaya ce a ce na fata ne da ya sanin da ciwon so ya gabe jina ne bin zan da cina jini so kwa wake ta abu na shi ya jina a ce ta amfani gan biyu na muji hujja na ga bu ya abi jina in na munafiki ga jina ya ga wuce laje hukunci ya abi a mu muhammadu da munafiki ya yi abi jima ya yi eh? so kando ne da yin wani ci misali ya ka ci ta tarihin yahudi jilai ta jizbi a bi musa na aga ga bai lube shi kalubu da na rabbaka yi tsoto ya yi kewa ga ga su na abin ya da na wuce su kwanci to a tsoa yi tsoto musa yi tsoto ya yi a nake ga ga ga fa za an ta rabbuka fa katila to to su kona to guku ya gwa e ga da jin nan taba bati mi su sahabi ji ba kan nan da lafazi ya cinwa ga Allah Allah sallallahu alaihi wasallam so ya buga ila hankali tu masala ne gano ga ji amfani da hadisi da jini a gisa abin mutunci ma zane ji ba jira rabin a nabi a cikin ga sokwado jinne bi nabi yana aji sahabe ja munafiki ja yo nga malaya na bitu bono tumulu la bin tsaka eh, ta ci aya na ji beti munafiki jo na bono munafiki jo zuru wa kuwaisa ومنهم من يلبسك في الصدقات فإنه وطو mina أبك أغا ترى زكاة نبي كاغا gato. wani zaka wadana ta Allah munafiki radu min ka kai mu da aji yanzu nan ko kuma ganima ga da ku da ci da ganima na bi ga wani ya wadana a mu da aji wani mafi mafi amma wai lamu <coughs> a ga ji ku da aji na bici ga ga munafiki ya wadana idza hum yaskhatu wa tu mahjum ha mu da tibi na ku da na da ba ta da na ga mu eh so galugu adini wo wulata scale ye munafiki jo scale munafiki jo gai gaga kandon da ya ji adini ji ebu a ya ji yin shi waga ya yin shi ya ji zama lafiya amma kan yin shi da buwa to ga manozo uke uke ga aji ba su ko da wuciya so mini ya ji ne ile ba abubuwa da wani munafiki na da wani ila hankalin tu in ta yi bayi zo ndo ya gaba ga ajiyar ajiyar ne ji ba su ko bẹ́ mi tún ìlúdè ìlúdè ojú ike ìṣẹ́nà dáná ẹ̀gbàgbájú ìlú ìfi tún ṣe ń pẹ́ kí o mọ̀ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون من وشكو أشيك بكرة جزائري من تفسير بأسر التفاسير tafiya daga ya ci ayan nan ga mini karatu na ya ji mu bi ayan ne wa mai yalme suka fi sadaka ce nan wani lawi gan zendon daga yi laye buya zaguru su zaguru su bin yi to dalili da wani gan wani yi da ana zaki jiro Eh? man yalmizuka fi sadaka e shahidu ya wani bi mu da bayan zakka e, bayan gani mu ba sadaka ji wala qur'ani ga yi wailul likulli humazatin lumaza ke humaza ke lumaza yalmizuka daga yal yalmizuka ga de lumaza zane shahidu ya zakando wani man jiga ji masara ga humaza zane eye zayena lumaza zane eye e, e zami suna eh gita ba ta tabbata kuma to gaga ayan ne ga yatim munafiki zo ga allazi jama'a mala wa'addada yahsabu anna malahu akhlada Allah annan da yi munafiki gashi radu ga ya daji bi ma la wa rasulu bi na su kullaya ne bi na tuci su kullaya ne a la yarda ji ga wa qalu hasbunallahu ta gaga su kuda kun kyani na Allah min fadli beleyin su kwa be yayi daga bai wubo wa rasulu beleyin tuci su kwa be la yi be daga ratar ji ke be a ciye sadaka ji be ganima ji na inna ila Allah rajibu kun bai ko da yi da kun su ko su ko yaji ko da yi don da ya ga gancin ka kya ji faru man jigan gan a jawabu yan laufiya waga cule launai baka tuba cule wani nan ga lauye jiduna maljan aw magharatin aw mudkhala wala jawabu yayi baba ma yayi galla wallau ilayhi wa hum yajma'un amma babu yayi jawaba walau annahu lallahu walau labi walau annahu maradu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu babu jawabu da wala jawabu bayan man jiga jawabu mahdhu takdiru la kana khairan lahum dayi aga ga yarda ji be na suku bai tuci gaya ne a cala ku da da su suku da suku ga ya ji ku ne no ko da ya ga jaci da kana khaira lan wa fi alayhi ya ga ole babu ga ji fahimta wa ga gara na zamani ci su fi ya yi bu ga aje da biyu gumiri na kurani da yi na. iza e aje aje ne. suku ga rabo kaza la wani ga ya wani rabuwai ka da alaya wani ga babu a fi biyu a ga alaya yi zagi na agbagba a yi zagi je a talbisi jin da yi aji talbisi har yi zagi yi wasa san fiye babu gaga a kya kyatake alaya bakwa gani da baki ya har a yi le gaga su kwa a ji zalunci ma'azalla ma'azalla eh, a ga yarda so ko gan wani yagi rabu da nan da rabu da nan yagi baki rabu da nan yagi zaki wani nan dawa ganyo nasiba mafruda sai da ci bushi shi mu ne gaga ugagiya iza e ka gaga da daga yi ganu ganu tebi be gana zuru wai sara da gani da muhammadu nan ikira sai bago zanage gaga da zuci na to ga hukunci munafiki ta cubo ina su kuka gana ya yi ya ce eh? ko bayan zakau su kwa tsari labin kemina ga zaka gana obi wale ya gaga ngutu wato je alali masu kula wadda minista fula na jajen na ba wato fi daga ga kila a ca lamiya yau amitibi na ku na wuyu ga da wani alamun munafiki wani munafiki ji a ga yi jiya da ganin bai gigen su kwa amma mu mini kan lo kemme su kwa ga dukiya na ko annabi muhammadu gauna a jan hafu ne a ga ya daji su kwa da taci mu mu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغار والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله تبارك وتعالى يقول إنما الصدقات sadaka wato wuce wato na munafiki zai le gaga Allah ya hanyar ba iji anabi ya doga kim na gauna umarni su ko ya lamutu ce gaun su ko gaun daga kubo ga ina masu sadaka ta yana zakaji ya bil fukara zane ja yuna ga yi talaka ji wani masaki ne talaka ji na da bai ga gaun alfukara bai masaki ma na a ci mun da ci lawo to na ah, duk ba kuma ji da bai ga ka kakan ayo amma ji bayani tiya erika abu da idokuna amma mini bayani na gagan ajiye tiya bambanci tsakanin fakiro gan da miskini na a ga fakir zana ya fakiro na nga yi zana mude da biyu na kun yi igidi ni bai shi ni na amma zana miskini na ude yin roto da san san san to na dai man jike bai ya kike tsaka ne fakiro bai miskini zide ya e talauci gan wanda za ce tsanani ya talauci miskini wa ce fakiro za ce gagan fakiro a ce miskin amma in gwa kuma ji layin tsadana wa ga da na rul khair bai na rul khair ga yi gagan fakir e ya bayyana na gwa ka gana ga ga gan zanen dai dukiya na kuma gigiri ni bai shi ni na amma miskin zanen jiya kwata-kwata da yanu da dambuna no gai miskinu walai ga gan muna hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga yi ga umirtu an akhudha sadaqata min aghniyaikum wa rudda ha ala fuqaraikum mu muhammadu foro sallallahu alaihi wasallam gan go zakka ba sai da ne jena lawun luya talaka ji a sallallahu lalasa da amfani da lafazin fuqara'ikum har ma man shi da ne gaga amfani na annabi ji be fuqara'ikum da nan wai uba da wani gaga e ko guto yi da ya zane a giza kanan e ko ni ya fuqara yi ni ga kawai wallahi zakage guto ta na wi nan do ga laya nan wage a wagu ko ga ga wagu ga tsakanin kuta tana yi nan duhu dai kwangi kwangi wage aka bayanin nan ga sai na umar bin khattab ta tiro to ali ibn abi talib to ibn abbas to zaifa to jama'a da ci mini tabi ne zo aga wagu ya wagu ta ta kuma la zaini wa kene kene ji ruba mini kuta tana yi so annabi sallallahu alaihi wasallam ga innamal innamas sadaqa <clears throat> innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin zanen ya giza kanan a gayi talaka shi mai talaka shi ta babban na hadisa da mai saitu gala ta hillu sadakatu li ghaniyin wala zai mirratin sawi eh, min hadisin abu dawo da hadisu sayi zakka ujalalli ya yi dica zakka ujalalli ya zane bi kagwe yana kafaci bi lafiya a gugikini nan zakajan alali na magina bi ma na kawo gayi talaka kuma da kago na wada choko wado lotuna da lotu zaku ba mu ci bi ba nabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi imam ahmad abu dawud da lobe yin tunan sai ma lobe ya ga isnadu ma tazu a ah, zaku ba mu ci bi ba nabi sallallahu alaihi wasallam aga nan fe giye dan fe ya ci ne daga na ga be wa gani bi ga zun ba zaka zaka da bu ai wa zaka a ga gani be gidan fe ya ci nan fe ci ga ya nan jiki ne ya goka na to in shi tuma muga ba ya ga mi da la la yayi a ce ci kuma mi ga la A me ke wala hadda fiya da ganiyyi rabo da bo ba zaka bu ya zana wi be azikina illa zakaya ya zana dukiya na wala bi kawiyin muktasib a cika ta zane ko kamu da wa dukiya waya ta ta tuna e la zakaya ma to amma e gana na bi gane mu ba ga gajjawa zu da ba la yawo kala ga in shi tuma a taitu kuma da yawa ga kwata kwata haramu yawa ga la ya zane kagoci na ma da ya ni ga la da mu ma la ya tsaya sun gala kai daga boka umar da ya jo Eh, umar baka na wada lotuna mai loto laifin da ba a la'ayi walin da ciki ba laifin da ba inna masadakat lil fukara man ziga alikiti likici talakatu a ta gagan ugiza kawayo wato bi ma'ana talakawa wayo a da talaka na mudadira me shi da nubu wani talaka mun wani adi talaka na mudadira me gushi ba ba ya mun da cizo e shi ga alaji iyaka mun da ciga dira me shi ba alaji iyaka mun a dira me ara ta alaji iyaka ke kwa abe ke waga adi dukiya na alaji iyaka da na to talaka wa ya tiya safu talaka na jagiza kana Allahu alam iga ga gaya gama ci bani wale ga gan wata idira mini bani wata kila iga wa dira mini pe bayan wai wa nigeria dabara na watakila wadda sai ki a yi iga da tami chapter wuce da na ji a kai waza kafina iwa na e agala ci gun gaya waza kawa na igu dibaba 100 200 nga ya yi wa dira mini to dira mini wuce times 20 so roughly waga wa le gagan e baza na didira me shi na e wa da zai yi kewa gagan naira 70,000 eh, 73,000 ba lissafi rough eh, lissafi so muce wuga da wani gagan waga a diwo caci 73,000 e ba mun da cijo kan gaga wa waya cin sarfin talaka jiho amma kai wa a 73,000 Ah, a wacce hasa a ka zuwa Allah wa alam bayani yo don gurko ɗan don gun ila hankali tuna wuce a fi sauki yayi nan abe ke waga ke waga ga gorogodo wadata wadde wadda 50,000 daga wade 70,000 daga wai a mai gaza ka wani ne zaje da na watakila kawo an tawazin hada da tufa ba na an ba wuya ita fata kuma yi mu Allahu fabi yi mu wal'amini na alaya mini da ni zagi zakana al'amini na alaya da ni je lututu zakana bi na gaji tutu ga da agwa zaka bin wata da ni je na bu to a ni je da zai gugun zakana nan kabwa tsoga da dukiya a ga fi'ali zakaya daga nan e ya yi da dukiya na yi nan ibu mai na ilada gona da bulu fe na ba wala ya ke dukiya ne gugun zakana fa ba la ya wuye mu guci na. bana kanun da da dukiya ya maka dukiya nan jiye waya to yana shaitan gibuna la wada gwadu kawo su ga da yi gwawo amma be ga ga yawo bona watakila ga fi bi bayan ga ga ke su sa yi ko da yi wa gama bai ko da yi na wala yana mu bayan ko ga ga so yawo ma wal mu'allafatu qulubuhum bai da ne ji dan kalaji ga ba ba musulunci na ya zaka a aga yi koyan ni ci nawa ko mu'allafatu qulubuhum ibn kathir wani bai yi ga zane ce jan kalaji a ce ya zakana eko ya kwayo ya abu adi zane kwata-kwata tun laji musulmiya e la zakana yi e waki gogon wuda ni shawa musulunci wuda musulunci eh irin wuce gaji faruwa ba hadisi sai masnadi mamu amadu hadisin da da bayan su kwalu kuma bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun tara zakka mu la zakka wa yawma hunaini ifuna buku hunaini na wa inna law bugidun la abgadun nas nas ilayya lokacin annabi la zakka na wa ne bu kafirci na mutaci bana addiza mun na gudu jan annabi muhammadu na amma fa ma za yutini hatta inna wula habba nas ilayya annabi fe la zakka mu fe ku zakka mu fe ku zakka ara annabi da fe da annabi ba mu ga dan do min za an ji mun ewa gan eh so eh shiza eh da dukiye in lazaka shizaye har bulu bulu da musulunci tun wai ji musulunci na ebo ne layu na har har muke da ilimi addini na bulu bulu boka mu bulu ju bosoko so e taza da musulunci obe dukiye ebo egboro ngelu nje gbe muslim tin ne gbe ase na oto mo ngam en ti wa ebo owo na ngu oto mo ju ju bo so ko ni amma mu ci lokacin mun ga ga da musulunci waye mai yawa mu ce ga bayani addini ne be shi na kuma ne gune na da mu ci na dona aga da ga da ga da musulunci nke da musulunci da nke ke ne musulunci na ka tun do da ba a karshe ma ke le bambanci tsakanin musulunci wani lona da ya nuke luga ya kafirci lana ma ke ne bambanci ana a ciga ibn kafirin lobe gudan miniyan ekone la da ni ne la dukiyar zakaya mu'allafa tukulobin wannan zanen wani yayi musulmi tuwani amma ya ne gagan ɓege-ɓege wani ji musulunci nan wa minihu man yi wuta liyuksi na islamahu wa yathbuta kalbuhu ila zakaza zane ya ne ga ganyar mula gwaka da musulunci ya yana ya mewa ga ga hankalin mu da bushi to yi musulunci na elaza kayu kabu ga de kabu ga de ga da dukiya ale ibn kafir wala misali jibe aha ga la zakaya dan dan da ciji eh yara ku shi shitu shitu ji ga karatu ci wani lokacin abu kai wule ne nan har fitina wuce bewa mun ga sai tsakaniya ansarujin aga lokaci na yi wuna an yi uju maka wani nga igu bebi ci betu oho ba ni dama idada gugu a gani ma je duki ayya kan gani mana je na ngun pai biya za ka bi lu shiga mun po mu ajiru ga mun po mu sai ku duki da maka ci jo wani lokaci fitina ji dama egun yi wani munafiki su fiye ma abu na uci bi aje fitina ara ne bi ci gaga gayan foga iji katun abu na bata fe be tigi eh ebo na yana anabi jiya kun ci wani zane ji kyau gagan kure shi ci jayo a ga filin musulunci ba ni ya gbaji mala gbaka da musulunci ana anabi ci fe ku zaka fe ku ganima ya wọn àyà zámẹ́tì ràkú ṣìtú nke na ṣìtú àdúgbé ẹzàjì mọ́jọ́ náà agádàgbù kan anábì maláà har anábì gawagawa inni lawutin rajul wa ghairu ahabbu ilayya minu. khashiyata an yakubba wallahu ala wajhihi fi nari jahannam eh mu yaji mu haji ladun ki aya zamda ci kamda ci ji ga yabo na mu yawuna ba ga mu mu da ci yi gada na mu lakana ba a ah! ene de wula wuci la dukiya gani man na ko kuma zaka na yi na muye sudan muke be da ci mu da kafirjo da ju gimi na ma kala wuce da dukiya na kwafiya to ale gaga uji mi su kawai laju ela la la da dini ba uji wazi kawai ya wazi yawo wazi ya gami su eh ma ce irina imamu gazali fe yayi labarin na? lokaci wumbu lokaci ya yafe lamina hatu dirasiya ya scholarship so nga bo scholarship na fe laanu nga ya din ti meji ka tun adini tun fi ju ti bo soko wa har a gada ba da wo makaratu na fi be ti bo soko ganti ta ji go e tazabiru kiye nga ebe belo ti be ka alkhairi ne eno ejina wa le gaga e ma da ta tu da e ji bo soko wa mu'allafatu qulubuhum ka kaya ya kan doci aja lato zakaya za muji tabbata da ni sunna e la zakaya za muji bo mu chowa a e bo za mu cina zele ga chobu zakana laya na wa fi hankali dijan ta ga da mun musulunci wannan eh? wa minhum man yuta <coughs> liyajbiya sadaqati mimma yali annabi haji wala sadaka zakaya zakan da ci e bonu ke ga gamun gayi tiya kabila mu magaya la zakai wa sunaka wa fe go zakayan kabila uji fe ku be madina eh uji bo mu chowa so a ci ga dalili yi ka kai mai ka fere ga ji misali a to a da bayani ji da min littafin furu jo ne za tuye dalili jo la ya la zakaya mu'allafatu qulubuhum a ci gawa firrikab e lazaka firrikab e si sai wuju min hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga salafatun zaguta da na hadisi ya tirmizi annabi ga zaguta da na hakkun al'allahi a aunuhu so ko laji tilla ya tatacu na wajen ya wuce nan za mu fari alghazi fi sabilillah zane hukun da ya kwai su zabaci walmukatab alladhi yuridu al'ada zana wujuyo to cuta takada kayo ga wani da waya waka zabe waga yawa wuce da wani gwagi yau ga yawa mukatabu so man ji da bai ne gaga fassara yau wa firin kabin nan wa ya yi ti mukatabu wa ya ti mu wa eh bi ma'ana abe ke coci ga coci ya wuji nga ga be wuji gato waka da lawo kaza waga da wawo kaza be to mi wundu gwagi wuji wuci gun gwaya la yawun zakala chawo wato daga nan wai wawo ka na wala coci wa bolo je gina ya e kaza da na yaya wa mini yawo zakka zata tana hadisi to yana ga wannan ki hullazi yuridu al-afaf barufu ne wa wujina ebon wa gun wa mini mudan ke lalata jiru gwanan zakuta da wani na hannun tuwe ga gansu kuma mula ji dole a cita shi gama ya wuce nan so na ne yi gwada wani gaga fuska kuta ta na ila duki yayin zaka yawo izai a wuji da gwanu raji a wani yadda zaka ya layu wata wani da jiyawa wani eh, ya gai cawa ce a ce da jiyawa kuci ga alayi jashi shi lafiyo amma yaji gabin shi shi a cikin ya kwanja doku in ma gaji a wani madabuwa to ya tuna mai bai yi na hankali ma a cita bana lugu shi lafiya min hadisi annabi sallallahu alaihi sallamu. hadisi na da min musnad imam ahmad wannan aga ashabu sunan alu bin gali abu da abu da gali na lugu bayanan hadisi al-barra na azib kuka ja rajulun da bakin da cin gaba annabi sallallahu alaihi wasallam Ko kala mu zonga ya rasulallah ya wutu ce tsoci a ne ala amali ne min aljanna annabi wumi gwalo ya tuna mi gallo wa alami to ba aljanna na wa duni min annar mu alami biya gani bayanan wakala na biga a cikin na sama da sau da sarai eh, wa fukar rakaba da sauji fakala ya rasulallah babu da babin ci ce gunga wacce su ko a walai sa wahida muje ga wuce ga wai gami guba badana na sama da rakaba muje ga wuce wai kwa inji na ya kala na biga la a'a itkun sama an tafarrada bi itkiha wa rakaba an tu'ina fi thamaniha ene pagan be itukuyina lokacin wayo gogi sawujona dukiya na wuje na da bukatu ucu da su sana waga dukiya na ta jufa kwata wata sawujin nan aga kanga waje itku amma wayi wa bezando ci figo ya ci saujo ya ga ya ji fakku cika ga fakku raka ba eh, so wa fi firrika haye da ji ga yi amfani bai waza kai ilin saujo wal gharimin a ci ga haye da ji ga yi amfani bai waza kai ala ya zane ji bata shi kenan zane ji da bata wani hmm. haji tabbata da mina hadisin hadisin ka bi sutbul makharik al-ilali ga tahammaltu hamalatan in bi lakara karayan ya batali fataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ci da ba rasulullahi sallallahu asalu fi yam fi bin annabi ga ci hukuncin batagajo fa kala annabi ga akim hatta ta'tiyana as-sadaqa fadi shabu madina har da lokaci na zakabiya yana fana muru ka biya za ka gabe ya lawo je zaka wo de bolo bolo fuki ta wuce joluwa kala thumma kala ya kabisa uga kanga ganci na jike bai yi ya yawo kabisa ke wafa innal mas'alata la hindu illa a hadi Talata. ezu baya ezu jibara ya dukiya mujalalla fa sai a zai nimi da kutar zama fa rajulun hamala hamala zane la karayin ji jinan fahallat lawul mas'ala aya da ji fi bayan fi jibara hatta yusiba har wula dukiya nun gas nga nga wa bata na jinudi nga da da summa yumsik wula gumo nga nga nga bayan da mu ibona bara ji wuji sina musulunci ya lula da rura zane bata je kenan nga nga jibara gurgudo ce nun nga wa bata na je nuru nga nga jibara da mu zabatina na bigan wuje da wuje bara nan gayi wa rajulun asabatu mujahiha ijtahat malahu fa halat lahu almas'ala hatta yusiba qawaman min aish zana kayan lati ko kuma dukiya nu dana mu mace lati du a ga duki wuje haddina ko ko ga masu bacin da lati lati wa dina inda yana wa gina to aya da ji yufu bayan ar da gurgudu yana wa gina kun ga gurgudu na wa gina da fa gani bolu ba a ciga warajuna asabatu faka bin zana ya ji da wunde dukiya gurgudu ne ci da ya wunde da su kun ci da ci hatta ya kuma salasatu min zawul hija har ga da matsayi na na mini zane ji hankali na e yari min karabati kaumi min jama'a dangin jama'a jama'a jo e yari e ga kai lakad asabat fulanan faka ya ja ya ja shi pe wani ya ja wani aga da yajo bi ma'ana ujun wucho na uziri da bai ne le ga ga mu da yaji ba ujun wucho buge le ya har da da gutta ni da ji hankali ne ga kai wani fa mu da yaji mai wucho buge le ga mu da ji ba wala ku uzira sun gaje nan yadda zane ji a jiri wani guda kutan ne zane ji da to kan gagan ya lalliyu na maji bara na in waye na gurgudun magin ga su asiri na annabi ka tafi masu wahunna in ga na ba minan matsala ya zaga ci da ya bace baraji sautun ya kulu asu haibuwa sautan annabi ga kamisa lugan gayo da ndo ga jibara ba je ti fuska kutan na bwana aramu jo aramu so bara da mini musulunci ba zan don da ga gan bara mini musulunci bu da wana to si hadisi ne ga ga gama nan wazo bana ne da ga na ya cana so guna ke musulmi je ga gayi gayi zane je bara na bara ujja ina ladace juna da rura yau ga mai kuta na nabi lodano wafi sabilillah mini dalilin na la ta giza kana ga yi sabilillah eboyin soko ta babu ga man shi ba babu ga baliman shi ba babu ga ladan shi gadan babu ga man da je zuwa zina gadan fi sabilillah zane da tusa koyana a ga la yi to amma waga cule. muje da ja kan fukara masakin amilin alaya mu'allafatu qulubuhum arrikab algharimin kan da ci takdimi wugwayan tafdim watakila laula la shi zai yabo daraja na ce sai bago a gaji a kaya a a so bikin misali wa gaida ne ji wazi nan ko iba liman ko ba aladan kuma di gurgudu dukiya a galla zaka be ga a je musu ko fakir jijo ne ladaya mito ga mito da na gina gami wa ma ladaya e pa gami su ku yi imani da juju a ci gawa fi sabili wabin sabili to da ya wani to mutu a giza kawo ya zaga da yankozin zanen mazo mai ji bukata ga a can wu to laifi da bai lasa kai yi da kuma mutu a siri su ne buda dazin lasa na kinu da mutu ya lushi allahu tabari ko ta laga fari da ta min Allah hukunci zakan wajibi wa daga hukumu su ko mu ga Allah zakata ya ji dole ta ce al'umma mu zato da dukiya na zaka ga dani na mula zakuwa zaka mai bi gutu yo gutata ma wajibi ayo zaka bo yengi cilati da yengi cilati mchidaza chabu usi kigutu wajibi wala zakawa ki usi kigutu manzi gane ya jinifi usi kigutu na mga iso aishi tau bima na yengi cilati yawe wagaga swayi shi tade wode wusikini kinni swayi shi ta ta gugutu zakalo ano kayala ci wai di no ce gwa da ga swayi shi ta shi ta da gutu kuki na wannan swayi pa ko bi shi ke din fere swayi don da yo waga du waga na shagwa guba anno gula ba da jina e da guni misali bani wai nuna cewa gawa ke vogina na wagati ke kpalu yadda ya ci taci wani wacce yin gici na wadda yin latina wacce ya gwagwa ba ba wa iri kemgbe da wadda ya tsoye zakara ne zakatar fitiri na wacce gwagwa ba da jiguba wacce da su ayi ni wacce a shebu wacce ka tuni ga yi wanda laje su wanda ga gikin su ayi ni a mi daga nan wadda gunye mi wa shu zugunina wani fenimeta na yau to ebono wala ta ji tun ya ta tun wada na woga de pa nuchi wacha adwar wa pa ko be shi tun de 300 wacha de zakalo ya gici da tiwe amma ba na obe da wani muga di pa mu ni zakada ba sai muga ba wace ji sadaka yadda fata gwa yau to abe kyan muga gun da ya gici da tiwe ga gun be shi tun hacin so ayi kwakwabe shi tun na kiyaye ake soko na daba no a ga ake soko wayi gaggan soko dule fi wọn nini mini huwo nga ake soko hutu na dana kena wala gowo su amma wayi ga wasu da ji bauta ban wace fe ji iri irrigation na ya e ji da na ko wasu ce yuno a ga nini a tubi ma'ana nini mini huwo na wagala na wake wala wọn jofi guba ka sani ga yin soko Gutuwa ni da gafi na ki bata na yawo to wala gowo su yau tumba adalci da baba ayi baba waya a ci gama wayi zakan dukiyo a gawa waga dukiya ba za mu ba miki na tamin chapter lu gani na wa de 730 is it 36 ko 37 ya naira 737,000 ko ya naira zakacin nuku amma zaka luwe da nun wewo ogun 737,000 da nun jike daga buga zaka lonware a fone wewo ga gun ewo wuce na afo wuce kaya e ga inan na bi asibi e ya fo kaza inan na fata fo kazan iya ya e ta kazan ewo mi a cuye wani sabu ewo na agun mutu me zai racu wa zaka na wace olaye otu eyi wace olaye da ewo wace ofo cin wani nke ebe ewu ma jizu ma to an kalitu fon muga be guya ni mi guci na fo gaga wa dukiya wa wuci to ya asali na mu tiri samara ta ti something da na to ne be be tun kwata na wace wace wale misali lokacin guya ni mi guci na waje lissafi wani ga yi wa gu miliyoni da ba misali wuce ngwa da wani gagayen e ya na dukiya na ji da wani na waje about 217,000 na bai ta shi kenan a ga dukiya wani gafi da shi ba eda shiba gore a dukiya wannan gafi wagu gafi da shiba wala wa ya soko ka san shiba ke ba ya a tsuye na yace taxi na yi wọ́n mọ ládùúkì àná tí a ti hàn dáná wọ́n tí a gán ọgá àná wọ́n tó kí a kún zaman lafiya ma da bisa na no bo bi ayin a la a fe ke choko ya wo a fe ye bo we to ba kiti da babu mu ci ne ya na je kashi na yi je na zaman na irin na je fikin kin kin ona kí wọ́n mẹ́lá bí awúwú tó kó wíìlà a sọ àgbẹ̀sán gága yàwó kazan kan gága àyáwó gbogbo sọ̀kọ́ kí ti dẹ́sẹ́ kí gan so wà lẹ́ gangan akuri na yaji ta owó ga agu miliyan har shiba agu miliyan miliyan shiba na wadda dana a miliyan ni kawai la su ko a su mai la da yawon gaya yin lalla yi musulmi ya aka ba ne yi ba ne don yi na da ya da waga an wallaye na maru ya damuwa ya je bebe al'umore arziki mai bebe kimbo zane je dene dedele zane ji mai jiya ne jiya jule ba kwa yi na mafi kimbo na yi musulmi himalacin canji baiwa ike ya ike ya de wato ma na ike tibi na kudo ga to kafiri kafiri a ya yi tawa da ce gubiya da wukari zane shi na ga misu sokwa ga misu sokwa eh? talaka na jidiya na majani ga agaje dukiya wani agaji kano a dabe littafi su kun zakata ci ngai zakai dabba waga da dukiya waga ba raku raku waga gugutu zakalu kara ku wala gugutu a kawai guni yo zakala no sun ga ba wata kawai sadaka waga ipa nan ko nan ko waga da zata gugbo zakalu nga igbawo ti ni zakala lọ asu ga bawo ti kan ati sadaka wọn ti ti lẹ a wọgẹ nangi wa ca zakai wa se nangi wọgẹ agushi ba ba ayawo ya babu ya bayi ba da bu wa de nangi agushi ba da bai zati katuwa ebi etun ọga e etun ba ta zaka so so ko da ga ya nu ga farida tam min Allah mullu caji farilla so kuma kuma ci na wajen ci na wa' alimun hakim so ko ga yace na wuyi na yace na dafife na wuyo mun ke na gwayi na in ke waga ga kai wa zakana ya da zaman lafiya in ke waga kai wa zakana na hankali ya ya ya da ya gborolwa so mu baya shi do hakim mu ya gbanwo kendo mu ga ci ci na ci gugun mu cicio ka amallo ka amallo ya ci zaman lafiya ma daba ya gborolwa ma daba شوفوا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. طب. ike da ji karatu munafiki kun fayin karatu munafiki ga goyi dai aya zakati be ina malala ya zakabe e dina su kai wa ga ugu ya munafiki uci ga na ga ji da gani be rabuna su ku ga ya na munafiki uci ga ji da be rabuna su ku ya na aje da be rabuna annabi muhammadu ya na da ya ga ya da jijin gwa gani a cafi aji ko da ya lokun su ko a kyau ga gagi gana na be ga zaka ko wa ga gani mana uji be bambunya tsari so kuyo so ko tila bayani be ya zane jun ga alaya na e ki bo so ko wa gun leju ya munafiki jiga ya ne je ga ga na bi jadalin cha bayana wa gana bana anabi de gwawa so ko ga ga gun gun wani ne o na mu gun gun na bayani udana ina e la ya ga zaka be ina da kasa karatu munafiki ga yi dare su ko gama mini mutaci munafiki gajin su ku ci gani munafici adin zane ji yi uzunan nabiya a eh, na dai tunani a kano na ya ji annabi muhammadu ka su ku jebo su ku jebo na yi da zamani annabi ta hajji munafiki ano na yi bebe zuma zuma goyi bebe yi mada goya annabi muhammadu na jebo allawa eh izaji zamun gaji ga annabi na amajin munafiki yanayi manufa a kano na ajin annabi muhammadu hu? yi na nabi wata awo ya kuluna kuwa wuzu na ta ga gangan da tukwa koyo annabi ya gito kona wani abin da tukwa ko wa wuzu kila ce gacin a ga sababu na laci caya na dina a to aga gaga ta faru. fa ina na hafa ballighu ma taqulun fa ya yakau bina fokalul jilas musuwai a ba a to munafiki ga bin shi a to ita ce hankali ke na ya jina kai ma ya nuci ji bana so ga. ga yittiga eh ma bi chaya ga yitibo babu jilas musuwai da mutum min munafiki bonta bonta ibo wannan ga kai na kunu ma shi na na gaba ina igani ya jo sun mana manati fa yasaddiquna bima naqul igalo da tu muhammadu kai gazu ga manazin ga ya daji fainna ma muhammadu uzunun samiya muhammadu wata na ile rana tukpa kuwo ndo waga gana wai wani gando waga gana wa sho tukpa fa anzala allah ta'ala hadhihi al-aya wa qala eh, nabi mina ba da gaga e ji ga misaji wai kunu na shi na nawa tukwa a ga zai kima zai gaga da su koya tukwa guba amma mai sun ni gintara ni ya yi a ga a ga yi wanda yawa ga yi tukwa yi dokun yi eh sai bogo shi tukwa wani su ji kan dando ke zaje ga ke ji faro lagabe ga ganuwa eh, shi tukwa bai zan ga lagabe na shi tukwa a amma waga gaga wa gaga ga do kuma digi wa do waga gaga ya daga waga logo wa ni so ina na bi jina digi wo eh nga tukpa ga da eh, shi ba na akuya ba a ga waga da don da ta ja fitina jina da ya zaci ga shi tukpa shi watakila dina kuna ti da na tiwa eh age wala lina talaka je titina amma jagwa talaka za a yi shi talaka ya tuba e eh, wela ni na talaka je tina kul so ko ga ni bumudu yaji udhunu khairin e eh, tuba na ni yi na tuba ya le iri mi o e ga le iri mi o ni wa ga titija sallallahu alaihi wasallam kul udhunu khairin lakum tuba al khair na mi na ngaje ga yi tuba al khair mi o yaye e ga al khair mi wo yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladina amanu minkum eh, ay imani ji bi allah ay imani ji yu'minu lil mu'minin mai ya mu'mini ji gaskiya bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ay imani ji bi allah mai ya mu'mini ji gaskiya gaskiya nan ga wani imani yu'minu lil mu'minin da eh, wani asali ya imani tasdik almanar lugawi ya imani ga tasdiku sai bago ya gaga yuminu na beba na nun bebe ma na kubai yuminu mafari a cima na listilayi yuminu ba cici a cima na lugawi ya ji fata gwayo annabi ayi ma ni jibe so kwe mai yamu mini ji gaskiya wa rahmatun na amanu minkum annabi make yi yegu ya so ko ya zane zai ma ni jimine ya gona amma fa wallazi ne yuzuna rasulullah zagana jiga satan sai ya ji annabi muhammadu gunan a jitutu sako gunan munafiki gaji sako ga lau ma za ne na za ba na tana gaji tabbata ya ta wato ne rauna wadda ne ne ke munafiki je bayi na kadiman wa haditha to ciwo to yi nan nan egula to annabi muhammadu so ji kokarin wato ya be ji jijin ne ga da na fe la mu tsa ne bi gin yi eh, na ma ga gaggan na sadarja ne bi kyau gurgudu zungudu bara gina ma hace jace mu na fiye so sha Allah go lokacin da ya abu jingina ne da su kwan fili ko bala da wani ah, adi manaka wasika da ciwo wage na fa don wasika wanci daidai a ciki yayiwo bayani bai da milaranci to wani dai mutu fahimta wani gama wage gaga ya tiya ilakarin bayani bai ya tiya la tahzan inna Allah ma'ana to ne du bayanin nan wa da kemnu lube ne a amma mi dai gigijin da bi ɗiɗe na wani wabuna amma kafin watakila na wagon zanatu ga kuna ga chọba. minti sun amma na waga miji amfani da daman na mila bayani dai gina cimbayin etiya lamari da jina bayyana bi sifatin amma wato lamari ya tafsirin kurani lamari wani zona watakila ya yi maniji ke lalle mace da su kunga layi tabubu kada yi dabuwa ke gani a maki tafsirin ne ya gani amma kan da cin waye jina bayana da na yaya ebo basira na su kujin adan da ci bi kipe na ina wafi tuye gayi mini na wani tuye gayi ya gana yi ga wucin dalili shi da baki titi kutana na alayi da junci da yin wani ba na ilimi fahimta ba na da man ne ne ga gan adi bayani wa ga je ce la ta zan inna la ma na wani yi majana ina lai ta ji bayani irin da caca na watakila wani dalilin da gutan ya mafari wa ya ji ga bayani wancin yi tobiya balarabi ne ta gama ga faki bishe ila ti kawai gama bayani ji sau wasu agbe na mai biya na su kuma wa ya labiyan bana mai na soyi mini mini qur'ani wana mu doku ga yana gina so mu ji ga yaka na ga ga bayani da bana tuye ba na tuwo ila da yana wuce ni ne bi ma'ana dalilin ya rakibu Dalilin ba ci dabo wa yaji aya da na yana ci dabo wai tuye bayani ga ile bai ila bayan mu ji ga wata kila ibe aya wata kila ibe amma lokaci na ya gagganna na waje wawo an kalilo ba wai ta zaci ta ci wa ya ji ya zata bebe a ya bayanin da ci na wai tuye gaya bebe yana ya bebe ya watakila bai ite watakila yana maka yi tilu bayanin ya lebe ya gana ya gana dokun bari waje faruwa birnin igela ya bekan da ci iga gaganni ku ba kuta guni kan da ci damuwa da fiye loni gagan ga afe da na gagaga ci aya ne omo aya kurani bangbu yo lugwa wucu ji bayani minu ife ke lugu bayani na kenan gwa ife lo egoro so allahu alam ah, Ya ga dai man ga ka bayanin na, daga nan kalima na wawa bayyana kiza na wura tsoba ma wabin mindelu ya bamma bayan na gada bulu ga jami'a yana miƙiya na malebu da muhimmanci ne ga jiya jama'a jini da jiya ba ne ga cibici na allahu fadu ne su kwan fi ba su kwan su kwan bai ji bai jiwa ma su kwan bai ji ba da gama su kwan bai ji ba lema su سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله صلى الله عليه وسلم